Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwanmu ma'abota wannan gida na mai tarin albarka. Barkan ku da wannan lokaci fatan kuna cikin koshin lafiya. A insha Allah kamar yadda kuka gani a tatil din wannan bidiyo sirri ne babban sirri ne na kuɗin ganye. A sakamakon wani dan uwa da ya tambaya a WhatsApp cewa suna buƙatan sirri na kuɗin ganye wanda zaka ɗauki ganye ka murza a hannunka ka tofa wata aya ta alkur'ani nan take wannan ganyen ya zama kuɗi ka je kai abin da za ka yi da shi so wannan sirri ne mai matuƙar ƙarfi sosai wanda in an yi shi yadda za mu faɗa to tabbas za a amfana sosai za a samu abin da ake so e, matuƙar kai wannan aiki yadda muka faɗa maka to nan take duk yadda ka ɗauki kowane kalan ganye ka ɗauka a duniya in ka murza shi a hannunka ka karanta ayar da za mu faɗa nan gaba cikin bidiyon mu to nan take wannan ganyen zai zama kuɗi kuma kowane kalan kuɗi ka sa a ranka in naira biyar ne naira goma naira ashirin hamsin ɗari biyu ɗari biyar dubu ɗaya ko dollars na america kowane kalan kuɗi ka sa a ranka to nan take wannan ganyen zai zama wannan kalan kuɗin eh nan take wannan ganyen zai zama kalan wannan kuɗi yawwa kuma wannan kuɗin za ka iya yin komai da shi so amma fa ba za su wuce wuni ɗaya ba eh, wuni ɗaya ko kwana ɗaya kuɗin za su dawo za su koma ganyensu yadda suke eh, wannan lastin ɗin kuɗin kenan wuni ɗaya ko kuma kwana ɗaya za su dawo za su zama ganyen su so yanzu kai tsaye bari mu je cikin bidiyon sai in faɗa muku yadda za ku aikata wannan sirri ku biyo mu yawwa masha Allah so kamar yadda muka muku bayanin wannan sirri ne na kudin ganye da farko yadda za ka yi wannan sirri shine Ah, sirin baya bukatan wani turare da farko za ka samu ƙwarya ko kuma wani ƙoƙo haka makamancin su dai su amma ka samu ƙwarya zai fi eh, kuma ba dole sai sabuwa ba ƙwarya mai ɗan ah, dama-daman kyawu dai ka samu ƙwarya sai ka samu yashin kogi yashi na kogi za ka same shi bayan ka same shi kun ji abu biyu kenan sai ka samu kan hawainiya kan hawainiya kun ji abu uku kenan sai ka samu wake wake busashe wake busashe so kun ji abu hudu kenan so abin da zaka yi na farko bayan ka sami wannan kayan sai ka zo ka ɗauko wannan ƙwaryan taka ka ɗauko wannan ƙwaryan bayan ka ɗauko wannan ƙwaryan sai ka zuba yashin koginka a cikin wannan kwaryar bayan ka zuba yashinka koginka a ciki sai ka ɗauko kan hawainiyanka sai ka buɗe bakin kan hawainiyan in busasshe ne in ɗanye ne kowane irin kai ne ma dai sai ka ɗauki wakenka ƙwara bakwai wake ƙwara bakwai sai ka cusa su a cikin bakin wannan hawainiyan ka cusa su a cikin bakin wannan hawainiyan sai ka ɗan tona wannan yashin na cikin ƙwaryan sai ka binne wannan kan ka binne shi a cikin yashin ka binne shi ƙasa cikin yashin bayan ka binne shi shi kenan aikinka ya kammala sai ka ɗauko a haɗin kayan aikinka ya fara kammala kenan sai ka ɗauko kayan sai ka ɗauko allo da rubutu da tawada sai ka rubuta ayan nan ta kun fayakun inna ma amaru iza shi an ya ula lahu kun fayakun za ka rubuta ta kafa 41 kafa 41 so bayan ka rubuta ta haka kafa 41 sai ka wanke rubutun sai ka shanye rubutun sai ka rage a kamar ɗaya bisa ukun yawan rubutun sai ka shanye ruwan rubutun amma ka rage kamar ɗaya bisa uku sai ka zuba ma wannan shuka ruwan a cikin ƙwarya eh, ka je ka samu guri mai kyau sai ka ajiye wannan ƙwaryan kullum ka rubuta ayan nan tukun faikun ina ma amarahu iza arada shay'an kullum kun faikun ka rubuta ta kafa 41 ka shanye ruwan rubutun sai ka rage kaɗan sai ka zuba ma wannan shuka haka za ka yi a kullum haka za ka yi tsawon kwana bakwai a jere ba fashi kada ka tsallake rana ko ɗaya a jere ba fashi rana ta bakwai din insha Allah kafin ranakun bakwai su cika kuma in sun cika zaka ga wannan shukar ta tsiro ta fitar da ganye ta tsiro ta fitar da ganye so sai ka zo ka ka sake rubuta a inna amarahu iza araci an ya kula lakum fayakun kafa 41 a rana ta takwas kenan bayan ka shanya ruwan rubutun eh, sai ka katso ganye guda daya na na waken ganye guda daya sai ka sa a bakinka ka tattauna ka tattauna ka haɗe rana ta tara rana ta biyu kenan a cin ganyen sai ka katso ganyen daya ka cinye sai ka sha ruwan rubutun haka za ka yi shi ma sai ka yi tsawon kwana bakwai a jere kana cinye wannan ganyen bishiyan kana shan wannan ruwan rubutun to rana ta bakwai din. in ka katso ganyen na bakwai ba cinyewa za ka yi ba za ka sa shi ne a hannunka ka mummurza shi ka mummurza shi in ka mummurza shi shikenan sai ka shanye ruwan rubutun ka shikenan to amma a lokacin da za ka cinye na karshen na bakwai din kana cinye shi kana cinye shi a bakinka kana karanta in na ma'amaru iza ara shi an ya kula laukun fayakun ba adadi har sai ka cinye wannan ah, wannan ganyen sai ka haɗiye shi in ka haɗiye shi kenan sai ka shanye ka so aikin ka ya kammala ko a lokacin zaka iya zuwa ka jaraba ka je ka katsa ganyen bishiya kowane irin ganye ne a duniya ka murza shi kana murza shi kana karanta inna ma amaru iza ara shi an kula kun faikun zaka ga wannan ganyen nan take ya zama kuɗin da ka raya a zuciyarka kake so ya zama kuɗi to wannan shi ne a wannan dan uwa ya nemi a bada wannan sirrin a group shi yasa muka kawo shi nan domin kowa ya amfana don muna bada abu ne saboda al'umma Allah ya samu dace